أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد جمعوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da wannan yammaci na asabar yammacin Bakwai ga watan biyu watan safar hijiriya mai shekaru da da da 1441 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa ya kaddara haduwar mu kamar kowane lokaci da muka saba haduwa yau ma muna cikin masjid nurul islam inda muke ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi na risala ta ibnu abi zaidin al-khairawani rahimahullah muna cikin wannan babi wanda yake karantar da fiqhul akbar باب ما تنتج به الألسنة وتعتقده العقيدة من واجب أمور الديانات wanda tattakinmu cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala yana tafiya har dai mun kusan karkar karshen babin insha Allahu kamar yadda muka sani mun tsaya daidai inda Allah inda shi da yake cewa wa anna alal ibadi hafaza يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه أنا مكفى إيه؟ وأن خير القرون شين متاشم الله سبحانه وتعالى مكي وهو يمنع جنب كثر abinda za mu karanta ya dace da daidai Allah ya arzuta mu da zukata waɗanda suke cike da imani da niyoyin da ke kunshe da ikilasi wa anna khairal quruni lalle mafificin karnoni duka gaba ɗaya القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآمنوا به babu kamar karnin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka rayu ciki a cikin karnuka duka shi ya sa malam mafi cikin karnuka babu kamar karnin waɗannan da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai tsaya a gani kawai ba sai ya ce wa amanu bihi suka yi imani da shi ashe don ka zo cikin karnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu ciki har ma ka gan shi in dai ba ka yi imani da shi ba ba ka cikin wannan daraja sai dai a ƙirga ka cikin manya-manyan kafafu ka zo lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ka gan shi amma ba ka yi imani da shi ba kaga ba taɓewar da fi haka to babu kuma dacewar da fi kamar mutum ya rayu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi ya yi imani da shi to babu kamar wannan karnin a cikin karnuka gaba daya shi yasa mai fatihun rabbani yake cewa wa afdalul quruni qarnul mustafa man amanu faman kafa faman kafa وأفضل الأمة أصحاب النبي والخلفاء الراشدون من أبي بكر يليه عمر ثم يليه عثمان عثمان وتليه في الفضل علي kaga su hudu waɗannan babu ainihin waɗanda suka fi ƙarnin waɗanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa shine afdalul quruni fi afdalul quruni afdalul quruni karnul mustafa babu kaman karnin manzon Allah shine afdalul quruni karnul mustafa amma a hakan sai yace man amanu amma fa wanda suka yi imani man kafa man kafa da waɗanda ke biye da waɗanda ke biye tabi'ai da tabi'i tabi'ina sai ya ce wa afdalul ummati ashabun nabi Mafifita a cikin al'umman nan gaba ɗaya ta musulunci babu kamar sahabban annabi ashabun nabi su ne mafifita to a cikin su fa sai yace wal khulafa'ur rashidina min abi bakrin yalihi umar summa yali usmanu wa talihi fi fadli ali to yake na ɗaya shine abubakar na biyu sai umar na uku sai usmanu wanda ke biye da su aliyu to waɗannan su ne a cikin sahabbai su ke gaba kamar yadda shine nan ibn abi zaidin al-kairawa ne yake karantar da mu Allah ya saka masa da alkhairi malam ya aje aƙida kyakkyawa a farkon wannan littafi yace summa allazina yalunahum sai waɗanda ke biye da su summa allazina yalunahum sai kuma waɗanda suke biye da su shine ma'anar wannan faman kafa faman kafa da shi mai fatahun rabbani ya ce wato risala ce ya juya ta a wace gaba ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم shine yake faman kafa faman kafa kun gane ko to shine nan sai yace wa afdalu sahaba al-khulafa'ur rashidin al-mahdiyyun mafifita a cikin sahabbai su ne kulafa'ur rashidin al mahdiyu kalifofin sannan shiryayyu waɗanda ke shiryar da bayan Allah a zamanin rayuwarsu waye yace abubakar summa umar summa usman summa aliyu radiyallahu anhum ajma'in waɗannan su ne na gaba-gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu da aƙida mai kyau idan aka ce maka waye shugaban waliyai bayan annabawa sai ka ce abubakar shi ke nan baka faɗi jarrabawa ba ko ka kuskura ka yi mu wani wallahi ka faɗi warwas eh waye shugaban waliyai waliyi na farko bayan annabawa ka ce abubakar to ka ci jarrabawa ɗari bisa ɗari amma in ka kuskura ka kawo wani to ka yi birgima ka faɗi warwar shi ne ainihin wali na farko bayan annabawa wali na farko a al'umman nan shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan shi sai abubakar malaman duniya sun yi ittifaqi sai umar sai usmanu sai aliyu sai sauran bakwai ɗin da suka rage cikon na goma da aka yi wa albishir da aljanna bayan su sai kuma kamar yadda zai mana bayani insha to Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi yace summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum kuna tune da hadisin aiko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kairul quruni karni mafificin karni shine karni na thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sai kuma waɗanda ke biye da su su ne tabi'ai waye ne tabi'i tabi'i shine wanda ya ga sahabi ko da ɗaya ne ko da ɗaya ne in dai ya zauna da sahabi ko da kwaya ɗaya ne to ya zama tabi waye tabi'i tabi'i wanda ya zauna da wanda ya zauna da sahabi shi ake cewa tabi'i tabi'ina to waɗannan karnunnuka guda uku babu kamar su a alkhairi haka za a yi ta tafiya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce sun mayaki sannan daga baya zai zo suwaye ne za su zo ya ji uƙaumun waɗansu mutane za su zo ya shahada shahadatu a hadihim yaminahu shaida ɗayansu zai riga rantsuwa wa yaminahu shahadatu ko kuma rantsuwar ka riga shaida wato za a zo a samu waɗanda za su zo a baki za ka bi su rangada ɗauka da gaske amma alkhairin su ba irin na waɗancan tsarnunnuka na farko ba ne ga yawan rantsuwa ga yawan shaida zo, wanda kuma a wannan ainihin al'umma za a yi su in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to khulafa'ur rashidin an ce mana su hudu ne farkon su abubakar abubakar siddiq dattijo ne cikin sahabbai don annabi sallallahu alaihi wasallam ya girme shi da shekara biyu zuwa uku ko biyu ko uku ne tsakaninsu domin an haife shi bayan wannan ainihin yaƙi na giwaye da shekara biyu sannan ya zo ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne mai imani na farko a cikin dattawa ba wanda ya riga shi imani da wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi masa laƙabi da afidik ana ce da shi al'atiq abubakar siddiq sannan ya hau khalifancin manzon Allah wato khalifancin addinin musulunci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu an faka gawarsa jikinsa mai tsarki maɗaukaki ba a yi ƙoƙarin binne shi ba sai da aka naɗa khalifa ba a binne shi ba sai da aka tabbatar da akwai shugaba bayansa sai da aka yi masa mubaya kafin nan aka yi jana'izar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya rasu sayyidina abubakar yana wajen gari kafin ya dawo umar ya yi tsaye an haɗu a masallaci ya ce kul in ƙara jin wanda ya ce yaro ya je munajati ku ce yaro in ƙara ji kowa yana jin tsoron umar aka yi shuru an san kuma yaro wa'yansu kuma sai ya sa musu shakku suna tunanin watakila bai rasun ba sai ga abubakar siddiq ya shi labari ya iske shi ya shigo yana sauri daga zuwa ya wuce ya shiga ɗakin ƙasa aisha inda jikin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake kwance yana lullube buɗe shi ya tumbance shi yace kai mai tsarki ne sanda kake raye kuma mai tsarki ne bayan mutuwarka lalle allah bai sanya maka mutuwa biyu ba Sai ya ce kuma ta yi ta sai ya fito yana fitowa ya keta mutane ya hau mimbari ya ce ayyuhan nas ayyuhan nas ayyuhan nas bayan da ya gode wa Allah ya yabi ubangiji ya yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce amma ba ba'du ayyuhan nasu man kana ya ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamutu duk wanda ya san Allah ke bauta mawa ko ya ci gaba da ibada Allah na nan baya mutuwa wa man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan kad mata wanda kuma dama muhammadu yake bauta mawa to yau ya mutu sai ya bari kaga yayi wa'azi ya kawo ayoyi da suke nuna cewa ya mutu afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum fakan qalibu yanzu idan aka ce ya rabu shi kenan ku koma kan digadigan ku ku kafurce don manzon Allah baya nan to wanda dama shi yake bauta mawa ba Allah ba to yau ya koma ga Allah wanda kuma Allah yake bauta mawa to ya sani Allahu hayyul la yamutu Allah rayayye ne baya mutuwa ya yi ta kawo ayoyi na abubakar ya durkusa a kan gwiwowinsa eh, sayidina na umaru al ya faɗi a kan gwiwowinsa yana nadama yana kuka da hawaye yace wallahi sai yana jin ayoyin da abubakar siddiq yake kawowa wanda suke tabbatar da cewa annabi zai mutu innaka mayyitun fa innahum tun? sai yana jin ayoyin duk wacce ya karanta sai ji kamar yau ta sauko gaba ɗaya da ya manta da su ya gane lalle Allah ya fifita abubakar a kanmu gaba ɗaya gaba ɗaya aka garzaya aka tafi saƙi saƙi suka je suka kama shawarwari waye zai zama khalifa ya kamata yanzu khalifa ya zama daga cikin mu mutanen madina na abubakar ya garzaya su umar suka bi shi muhajirai suka tunguma suka tafi sake wani zaure ne na mutan madina inda aka yi ta muhawara a kan waye zai zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana san kwance a ɗakin Aisha ba ai jana'izarsa ba saboda musulunci ba a so a bar shi ba shugaba sahabbai suka dage sai da suka nada shugaba ga abinda abubakar siddiq daga shigowarsa zauren sai ya kama hudu ba Yake albai'atu yaqtidu al-ansar fa qala ayyuha an-nas ayyuha an-nas ya ku mutane nahanu al-muhajiruna awwalun nasi islaman ku sani ba mu mutanen muhajir mutanen makka da muka ƙaurato muka dawo nan mu muka riga kowa shiga musulunci ba alfahari ba ne haka yake kafin kowa ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne har yayi imani da shi mu ne farko kuma mun yi hijira kafin nan zuwa habasha sannan mu ne waɗanda muka fi kusa da manzon Allah a jini in ji abubakar sannan kuma mu ne ƙur'ani ya fara gabatarwa lokacin da ya zo yabonmu ya ce wasabiquna al Auwaluna? min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإيثان رضي الله عنهم ورضوا عنه wa addalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha abada zalika al-qawl al-azim yace mune qur'ani yace lallai as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin da suka yi maza maza suka karbi musulunci daga cikin mutanen da suka kaurato daga makka sune muhajirai wal ansar da ko mutanen madina da suka taimakawa. muhajirai suka taimaki addini wallazina tabahuhum da ma duk wa'anda suka bi su har ila yawmin qiyamah bi isanin da kyautatawa radiyallahu anhum wa radu anhu duk Allah ya yarda da su su saboda sun yarda da Allah kaga anan in dai har ba ka habbai ka ba to ba za ka shiga cikin wannan tawagar ba ku duba as-sabiquna al-awwaluna suwaye min al-muhajirin wal ansar sahabbai ne ko yan yau yau eh sahabbai ne yan dauri su ne Allah ya yaba a nan as-sabiquna al wanda suka fara karɓar ya ayyuhal ladina amanu da suratinta ko suka fara imani da manzon Allah tun farkon lokacin da imani ke da wahala lokacin da imani da shi yana daidai da damƙe garwashin wuta haka kuma mutanen madina su ma suka yi wuf suka karɓa su ne suka taru suka zama sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to waɗannan su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata su ne tawaga farko sai wallazi na taba'uhum sai waɗanda suka bi su waɗanda suka bi su wa'anda suka bi su waɗanda suka bi su bi isanin da kyautatawa menene da kyautatawa sahabi ya ce manzon Allah ya ce to mu yi sahabi wane ya ce manzon Allah ya hana to mu bari sahabi wane ya ce manzon Allah kaza da kaza da kaza ya fitar a lokaci kaza lokacin da aka yi kaza hukunci kaza yanka to mu yi kaga su kake bi ka samu sako daga wajen wa daga wajen manzo Allah shi kuma aikakke ne daga Allah kaga babu yadda za a yi ka samu sakon Allah direct zuwa ga Allah sai ka bi ta kan sahabi ya haɗa ka da manzon Allah sannan ka haɗu da Allah haka ne ko ba haka bane to in ka tsallake sahabi ina za ka samu sakon in ka tsallake manzon Allah ina za ka samu sakon ka akwai wanda suke tsalle yan jiminastik ɗin addini eh sai iya tsalle su kawai jarir wajen Allah ƙur'anan kawai to ya za a yi ka gane addini ka tsallake sahabbai ka bar su ka tsallake manzon Allah ka bar shi wai gun Allah zaka ka san inda yake ma baka sani ba kayan san yanda hukuncin nasa yake ma baka sani ba ka san ya yace a yi hakikatan ba ka sani ba sai ne kane kane to ba a bauta wa Allah da kane kane Allahu la yu'badu bi shakkin Allah ba a bauta masa da kokonto amma ga annabi abin da yake sallallahu alaihi wasallam yankan shakku kenan to bi isanin da kyautatawa shine kamar yanda suka yi kai ma haka kai to daga kansu har a tashi alƙiyama duk wanda ya bi su Allah ya ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su wa radu anhu saboda su ma sun yarda da shi wa adda lahu Allah ya tanada musu jannati jannatin jin aljanna tajri ta ta hal anharu wanda koramun nima ke gudana a karkashin su in sun shiga sai yanzu khalidina fiha abada suna ababen kaddarawa dawwama a ciki har abada kai zalikal qawlul azim wannan ita ce hayewa babba wannan shine babban rabo duk rabon da ka samu duk matsayin da ka samu duk mukamin da ka samu in ba aljanna ka samu ba karamin rabo ne kuma mai gushewa to Allah ya taimake mu da bin sahabban manzon Allah a wannan hudu ba ce da sayidina abubakar siddiq yake yi ba, a zauren saqif kafin a yi jana'izar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fanalul muhajirun ku sani mu ne muhajirai wa antumul ansar ku ko mutanen madina sunan ku ansarawa kun taimaki addini kun taimaki manzon Allah kun taimake mu kun haɗa kai da mu mun yaƙi maƙiya Allah mun ɗaga addinin Allah nahanul muhajiruna wa antumul ansar mu mu ne muhajirai wanda muka kaurato don tsira da imani ku kuma ku ne an tsarawa da kuka tarbe mu ikwana na fitini don haka ku ne ɗan uwan a addini wa shuraka'una ku ne kuma ainihin abokan tarayyar mu filfai in an samu ganima ta fayu mu da ku muke haɗawa sai a raba ta halal wanda Allah ya halatta mana wa an na fil ada kuma fil adui ku ne kuka zo kuka taimaka mana lokacin da maƙiya suka samu a gaba kuka taimaka kuka ce mu dawo garinku muka dawo kuka shiga tsakaninmu da maƙiya muka haɗu da ku muka yaƙe su awaitum wa wasaitum tabbas kun tattaro mu kuma kun yi mana kyauta da ku kaga wannan yana jinjina musu matuƙar jinjinawa yake to fananul umara ina mai tabbatar muku cikin muhajirai ake samun shugaba waɗanda suka karkaɓo suka biyo hanya daga makka inda aka fara wahayi suka dawo nan manzon Allah muhajiri ne don haka shugabanci bayansa na muhajirai ne yana faɗin wannan a zauren wannan taro wa antumul wuzara ko kuma mataimaka ne shugaba daga cikin muhajirai mataimaki ku mataimaka ne ku wazirai ne muhajirai kuma su ne umara'u la tadinu al-arabu illa li hadha al-hayy min al-quraish ina mai tabbatar muku addini ba zai taba gudana ba ba tare da sa hannun ɗaya daga cikin wannan mutane na Qurayshawa ba kamar yadda Allah ya zabi manzon Allah cikinsu ya zama na shine cikamakin annabawa ya zabi ainihin sahabban farko daga cikinsu to kuma har a ƙarƙare addini ba zai taɓa yiwuwa ba ba tare da wato katakustin waɗannan ɓangare na ainihin haular Qurayshawa. ina mai tabbatar muku ya amfawa in ji abubakar don haka fala tanaffasu ala kumur muhajiru, kada ku yi jayayya da yan uwanku muhajirai akan shugabanci ku sallama ku amince a samu shugaba a cikin muhajirai ku ku zama mataimaka wazirai yana gama wannan sai ce ina umurta da ku yi wa ɗayan biyu mu baya don kada ma a yi riga a ce shi sai ce in ma umar ibn al aw abu da amir ibn jarra yace ko ku yi wa umar ibn mu khattab mubaya'a ya zama khalifar farko ko kuma abu da don na ji manzon Allah ya ce aminu hazihi umma abu da amir ibn al-jarra amintaccen wannan al'umma abu ubaida shine amir ibn abu amir ibn jarra kuma yana cikin goman da aka ce dan aljanna yace to na ba ku umurni maza a samu yanzu yanzu a nada khalifa ko umar ko abu ubaida abubakar umar daga can kawai da ya turo sai ce baya a tukalilla yace ni na yi maka mubaya'a kai abubakar waye ya isa ya zama khalifa wa anta saniyat naini fil ghari waye isa ya zama kalifa manzo Allah kana nan kai ne na biyu a kogo Allah yace a kai ne sahabi wanda aka kira ka sahabi iz yaqulu li sahibihi la ta'zan inna Allah ma'ana eh? kai da kuka kasance ku uku daga manzon Allah sai kai sai Allah yau a ce wani ya zo ya kalifanci manzon Allah kana raye kai ne fa duniyar sahabbai kana tare a masallaci ya ce ka yi wa mutane sallah kai ne fa ka fara sallah manzon Allah ya zo ya bi ka sallah sai kai ne ka janye ya yadda shi kanta yana raye zai bi ka sallah waye ya isa ya shiga gabanka na maka mubaya kawai sai aka yi sha aka yi wa abubakar siddiqi mubaya a wannan zaure to bayan an yi wannan mu mubaya'a sai dina abubakar sai hudu ba a cikin masallaci ce alhamdulillah ya ci gaba da hudu ba ya gode wa Allah ya bi ubangiji ce ayyuhan na kad wallaitu amrakum wa lastu bi khiyarikum ni yau ni aka jibinta miki kula jibinta mini kula da al'amarinku a matsayin shugaba ba don na fi ku ba kar ku ji wai an bani shugabanci ku ɗauka na fi ku lasu bi ku, ba ni na fi ku ba bayin Allah suna nan wannan wani abu ne da Allah ya ji mini na jagorantar ku amma ba don na fi ku ba don haka ina mai sanar da ku daga yau wa inna aqawakum indi dha'ifun hatta aqulu lahu da haqqi duk wanda yake ji da ƙarfi a yau mai rauni ne a gona in ya nuna ƙarfi ya danna haƙƙin raunanan ne sai na dambo shi na kwace haƙƙin mai rauni na mai da masa don haka mai karfi shine mara ƙarfi a gona sannan wa inna abu'afukum indi kawiyun mai rauni kuma yana da ƙarfi waye ƙarfinsa mulki ma duk wani mai raunin da aka rena shi saboda bai da gata bai da ƙarfi aka danne mar haƙi sai in labari bai iso mu ba to yau shi ke da ƙarfi sai mun ƙwato maka haƙƙinsa mun maida maka abin da yake faɗa kenan yace inna ma ana eh yace ayyuhan na? ya ku mutane inna ma ana muttabi'un wa lastu bi mubtadi'in ni ne bi ne ba mai bid'a ba inna ma ana muttabi'un wa lastu bi mubtadi'in ni ne bi ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga Allah yayi bayani ya fassara da shi zan yi jagoranci biyayya kawai zan yi ba zan kago komi ba walastu bi mubtadi ni ba mai kagowa bane kar ku jira ku ce bari mu ga menene shugaba zai kago bi zan yi ana mubtadi ni ne biyayya ne kawai abunda na tarda a tsare don addini ya gama cika اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا don haka tun da addini nan ya cika bi fa kawai zan yi in rika dora ku kan abin da na karda ba mai bidi'a ba ne da zan kago muku sabo a ce na yi kokari na kago in bi muktadi'in ni ba dan bidi'a ba ne fa in ahsantu fa nuni in kuka ga na yi daidai a wajen biyayya to ku taimaka mini ku zama na ku karfafe ni wa in ku in kuka ga na karkace fa nuni ku kobo ni ku dawo da nisanta ku duba ku gani wannan hudu ba ta farko ce in kun gana karkace to ku maido ni kan hanya in kuma kun ga ina tafiya akan daidai to ku karfafa ni ku taimaka mini ku agaza ne don mu gudu tare mu tsira tare mu isar da saƙon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ballighu anni walau bi aya ku isar mini da wannan sako ko da ta hanyar aya ɗaya ne Allah ya sanar da kai to kai ma kai kokari ka sanar da waɗansu wannan sayidina abubakar bayan da aka gama mubaya'a to shine aka je manzo Allah an masa wanka an gama komi aka je aka yi masa jana'iza aka ainihin binne shi a ɗakin Aisha shi kuma sai ya zo ya ci gaba da jagorantar mutane kuma an yi wa annabi sallah kowa zai je ya saba ba limani kowa zai je ya tsaye addu'a tsaye addu'a tsaye tafi maza sun yi mata sun yi yara sun yi don haka babu wani wanda ya zo ya zama jagorar sallar jana'izar manzon to bayan nan sai lima abubakar ya ci gaba da ainihin wannan kalifanci ya rasu yana da shekara 53 kamar yadda manzon Allah shi ma ya rasu yana ɗan 53 bayan shi sai umarun mulkafazu a gurguje Umar ibn al-Khattab ya hau kalifanci ba ta hanyar zaɓe ba lokacin da Abubakar ya zo komawa ga Allah yace bayana nayi wa Umar mubaya'a ku yi masa mubaya'a shine khalifa bayana shikenan ya bar wasiya daga rasuwarsa kawai sai ya zama shine khalifa baiwar da Umar Abubakar yake da ita babansa da mahaifiyarsa duk masu imani duk sahabbai ne akwai wa'anda ba su samu wannan gasar ba to na Umar ya hau wannan kalifanci shi ma ya rayu rayuwar da yayi a ciki ya zuba adalci matukar adalci ya yi addu'a ya ce ya Allah ni mutum ne ne kaushin hali mai saurin kushi Allah ka sanya zuciya zuciyata akan masu imani in zama mai sanyin hali ga masu imani domin me domin gudanar da adalci Allah ka ƙarfafa zuciyata da kautata ta da tsanantawa akan duk wani maƙiyin Allah don aje adalci ba don zalunci ba shi addu'ar da ya a lokacin da aka tabbatar masa da shi ne jagora shi ma a wani asubahi ana sallah wani yaron mughira wanda ake ce da shi abu lu'lu'a ya zo ya same shi da kanjar kanjar kamar wani abu ne kamar gariyo mai harshe biyu kawai ya zo ya daba masa ya sake daba masa ya sake daba masa wani karkashin cibi wani tsakiya wani karshe gefen kuɗi haka yi masa suka uku aka yi ta a kansa sai ya zama wa kansa aka aka ɗauke shi zuwa gida jini yana zuba ana ɗaurewa yana cewa sallafa ku yi sallafa yana cikin limanci aka yi masa wannan amma da ya fara yana cewa kar ku bar sallan nan fa kar ku dakatar da sallah "Sallafa!" sallafa yaya an yi sallar an yi sallar sallah an yi sallah Umar ibn Khattab yace Abdullahi ɗansa yace to Allah ka bincika ka gano min waye ya kashe ni sai ce a Abu Lu'lu'a ne yake to alhamdulillah na gode wa Allah da ya sanya da bai sanya ajali na da ya sanya ajali na a hannun wanda bai taba yi wa Allah sujuda ba ba farisi ne farisa kowa ya sani go eh, ba majuse ne kusan majusawa mutan farisa ne inda iran take yanzu idan ita ce farisa a da yanzu ita ce ake ce mata iran yake na gode wa allah da ya sanya mutuwa ta a hannun wanda bai taba yi wa Allah sujuda ba to shi wannan abu lu'lu'a ba majuse ne ba musulmi ba ne umar bin al-khattab kullum addu'a yake Allah ka arzuta ni da shahada Allah ka arzuta ni da shahada to shine ya ga an kashe shi yana sallah yake yake dan sai bincika mar waye ya kashe shi sai ya ji ba musulmi ba ne abu a ne ya shigo sahu domin ya cimma burinsa sai ce to na gode wa allah da ya arzuta ni da shahada bayan kwana uku ya rasu da ciwon shi ne ya aiki ɗansa ya je ya samu Aisha ya ce je ka roƙon mun Aisha ta bani digire kusa da Abubakar wanda yake kwance kusa da Muhammad sallallahu Alaihi wasallam don in zama abokinsu a kwanciyar kabari. Dama da ya rasu ɗakin Aisha shi manzo Allah an bunne shi a wajen, da Abubakar ya rasu shi ma aka kawo shi wajen. Umar ya roƙa shi ma a masa izini ta ce da filin nawa ne na bari amma ka maka Umar ka nemi alhorma a hana ce Allah ya sa a cika da imani na ba ka filin shi ne ya cika ɗin kuma aka kawo shi aka binne manzon Allah yake da kaltu ma'a abubakar wa Umar wa karatu ma'a abubakar wa Umar ce da abubakar da Umar muka shigo da abubakar da Umar muka fito to ya za ka ce wa'annan ba mutane ne wanda Allah ya ɗaga darajar su ba bayan shi sai usmanu wanda ya auri 'ya'yan manzon Allah biyu ɗaya da tara sai ba shi ɗaya tara sai ce inda suna nan na rinka baka kenan don ka kai a baka mutum ne mai kunya mutum ne da ya karɓi musulunci tun farko farko kuma ya yi hijira biyu ya yi ta habasha ya yi ta madina shi ma haka ainihin wa'anda aka samu wato farko-farkon wa'anda suka yi burbuɗin kawarijawa da suka fara bayyana su suka zo suka ƙetaro katanga suka kashe shi bayan sun takura shi sun hana shi zuwa matsalaci sauran tsabai suka ce ya za ka yi haka ka ba mu umarni mu yaƙe su sai kaje ya ce a a zamani na ina da rai ba zan yadda fitina ta abu tsakanin musulmai ba don haka ku bar su ba sun ce in zauna a gida ba zan zauna a gida duk wanda aka naɗa muku in ya iya sallah ku bi shi in dai ya iya sallah ku bi shi hakan bai ishe su ba suka hauro katanga yana karatun alqur'ani suka kashe shi akan alqur'ani jini ya fafan sama akan littafin da yake karantawa na alqur'ani bayan shi aka yi wa aliyu mubaya'a shi ma yana da asubahi wani sun ce yana kiran sallah wani sun ce ya fito za a yi sallar asubahi shi ma suka sassara shi da takobi a goshi sai da suka kashe shi shi kuma a ainihin iraki shi ma ya cika to daga nan ne kuma abubuwa suka gurɓace har ɗansa ya karba karshe ya zo ya yi wa ainihin mu'awiya mubaya'a ya sallama wa mu'awiya to daga nan ne daular musulunci ta sake ɗinkewa ta zama ɗinkakkiya aka yi ta jihadi aka yi ta faɗaɗa dauloli daula ta yi ta yaɗuwa musulunci ya hauro har zuwa inda ba a tsammani a zamanin mu'awiya waɗannan su ne su da fa'ur rashidina al-mahdiyina wanda aka ce ainihin wannan su ne waɗanda za ku bi su bayan su kuma da sauran sahabbai waɗanda suka ainihin zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi وأن لا يذكر أحد sahabatin rasuli Sallallahu alaihi الله illa bi إلا بأحسن الذكر kada ka kuskura haka ne ko ka ambaci ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah in ba da kyakkyawan ambato ba in dai ka san ba alkhairin sahabi za ka faɗi ba ishuru ka shedinka da ambaton sahabi in ba da kyakkyawan ambato ba yanzu akwai waɗanda suke da aƙidar zagin sahabbai ba su bar abu huraira ba za ka ji sun yi kata-kata abubakar ba su bar shi ba za ka ga suna ta zage musamman shi'a sukan ce abubakar da umar da usmanu duk zalunci suka yi khalifanci na ainihin aliyu suka danne masa saboda kawai sun fi ƙarfinsa sun yi masa kaza sun yi kaza kai kam gashi nan za ka rinka jin abubuwan ba fasari akwai waɗanda ma suka ce an naccin kansa ma ai kusan nasa ne aka bai wa manzon Allah saboda sun yi kama da jibrilu ya zo kawai sai ya dira akan manzon Allah sallallahu su ne ba za su gaji sun ce su yanzu wai sun kallama eh sun yarda shi manzon Allah ne amma kuma bayan manzon Allah babu wani wali sai a yi in suka ce ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله هذا هو جل صلى نجرين كوني سكنا سوسنا كم قوي أما كرين كشورارو عربي ومبي فإن تنتم هذا هو جل صلى أن علي ولي الله سيسم هذا هذا هذا sahabi karka kuskura ka kushe sahabi ko ka ambace shi da wani abu da ka taɓa gari a tarihi ka karanta yayi yi ko ma menene ya fi ka kuma aikin da yi wa musulunci ya fi wannan abun da ka karanta in ma illa ne kai kuma fa to don haka kada ka ambaci sahabi da wata kalma in dai ba ta alkhairi ba ce amma shajara bainahum ba ruwanka wal imsaku ka amma shajara bainahu duk wani tarihi da ka karanta ka ji an ce an samu rikici lokacin su muawiya da ainihin aliyu an samu kaza an yi kaza ba ruwanka aikin da suka yi wa addini ya fi na kowa a duniya sannan kuma su a lokacin su duka ya za a yi a daga addini don haka kada ka kuskura ka ce sun yi laifi kada ka zo kana faɗin illarsu wa annahum ahaqqun nasi domin su suka fi cancanta a cikin mutane an yi yulta masa a hasanul makariji a nema musu mafi kyawun mafuta in akwai inda ka ga za a risa sahabi a ɓata shi to ka nema masa mafuta ka kare shi don babu wanda ya cancanci a kare shi a sama mata mafuta daga fatanci kamar sahabi kamar sahabi kamar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuzannu bihim a'tana al-madahib kuma a zata musu kyakkyawar makoma matafiya mai kyau kar ka ɗauka matafiyar da sahabi wane bi ya ya yi kuskure wani kuma ya tafi akan ba ruwanka sahabi ya fi ƙarfin inda duk kake tsammani domin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya zaɓe shi kuma da ya tashi sai ya zaɓa masa su inda akwai waɗanda suka fi su da su za a kawo zamanin manzon Allah sai ya zauna da su amma da yake babu waɗanda suka fi su sai su to su Allah ya zaɓa ya aje wa manzon Allah matsayin abokan gwagwarmayarsa wajen ɗaga addini don haka ashe babu kamar su kar ka ji a jikinka ba ko a tunaninka wani ya fi sahabi in dai ba sahabi ba sahabi yana iya cin wani sahabin ko amma duk wanda ba sahabi sunansa ba bai kai sahabi daraja ba ba sahabin garinku ba wai zannu bihim asanul مذاهب والطاعة لأئمة المسلمين نعم أئنا كما ذا مقوما بايا بايا ذا مقوما والطاعة kuma lalle ne mu zama masu ɗa'a masu biyayya li a immatin musulmina ga shugabannin musulmai in dai aka ce wannan shugaba ne ko da na kwamitin shimfiɗa tabarni ne aka ce shi ne shugaba to a yi masa da'a shimfiɗa tabarnin masallaci dai in kun ce wannan shi ne shugaba kai kana cikin masu shimfiɗa wannan ma yana ciki amma ga shugaba to kuma sada'a don a musulunci aka ba shi shugabanci ballantana kuma liman shugaban sallah lalle ne a yi masa da'a balle amir shugaban lardi wanda yake zartar da hukunci ya nada alkali ya nada yan doka ya nada ya nada ya nada wanda shine amir lalle ne a yi wa shugabannin musulunci da'a wannan yana daga cikin aƙidar ahli sunnati wal jama'a yin biyayya ga shugabanni min wulati umurihim duk wa'anda suke jibinta al'amuran musulunci al'amuran musulmai waɗanda ke jiɗintar al'amuransu to su yi musu biyayya su yi musu ɗa wa ulama'ihim lalle ne a aƙidar musulunci aƙida ta sunna lalle ne a yi wa malamai ɗa ulama musulmi na, malamai na musulunci lalle ne a yi musu biyayya malamin da yake karantar da yare ma an maka da'a ballantana mai koyar da addini eh wannan fa yaren ruka zai koya muku amma kuna mata da'a ko to ya ne koyar da addini wanda yake nutsar da kai hanyar zuwa aljanna wannan shine yafi kowa a duniya mukami da matsayi a gunka malamin addini a girmama shi wa atba'u salaf ko haka ne ko wattiba'u salafi salih kuma lalle ayi kokari a bi as-salaf magabata as-salih managarta ha in aka ce magabata wa'anda suka rigaya Abu Jahal ma ya rigaya amma salihi ne to shi yasa sai ka ce salafu salih ba salaf kawai ba dalla salafu salih haka magabata suke cewa salafu salih magabata na gari to lalle ne a yi musu da'a da'a ga sahabi duk abin da yake daga annabi sallallahu alaihi wasallam to kabi ba shi kabi ba manzon Allah kabi shi kuma in kabi shi Allah kabi kun gane wannan to wattifa'u asarihim kuma a rinka bincike ana karanta tarihin rayuwarsu don a didi inda suka bi a bi athar gurabu kawunsu atharihim kawunsu inda suka taka suka bi kuma ku taka gun ku bi tunda so an ce yan aljanna ne in ka bi inda suka tafi aljanna ne to kai ma ka bi sawunsu za ka je aljanna amma in ka ce kai ba za ka bi sawun Habbai ba to ka ratsa hanyar aljanna don haka yace lalle ne a bibiyi sawunsu wal istighfaru lahu kuma a rinka nema musu gafara shi yasa Allah ya taimake su da baiwa ko da yauja ka ce sahabi sai a ce radiyallahu anhu wa tarkul mira'i wal kidali to ɗalibai tarkul mira kar a same ka kai ko da yaushe ja'in ja a addini jidal jayayya a addini ko da yaushe kai ne farwa ne jayayya kai ko da yaushe kai to ka kokano wannan don ku yi jayayya a addini ka tsakuro wannan don ku yi jayayya a addini ku ne a facebook ku ne a ina ne ba ku da aiki sai mira'i da jidali akan addini kuma ba wani abu ake samu na karuwar addinin ba in banda kawai har ka jawo ma a yi ta zagin musulunci da masu musulunci ka dage ka ci gaba da neman me Allah ya ce ka yi ka yi me ya Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ka ka ina aka ce ka nan ka yi kokari wa aka ce ka kira suwa ne ka kira ana kitabi wa sunna ka kira akan kitabu wa sunna kana ɗalibi kar ka tsaya mira jidal don iya yi ka nuna kai ma ƙwararre ne shi shine mira'i ka nuna ƙwararre ne ku rinka fito na fito da jama'a a kan addini jidali kuma ja'in ja da munafuki wanda yake goyon bayan bid'a kai ko ku yi taɓa ma kuma ba fahimta zai yi ba kai ba yi za a yi ba kai ma kuma dama ba don Allah ba da haka har ku dawo kuna yi tsakanin ku ku sunnan ma wannan ya ce kaza in ba haka kai ba kai ma ɗan bidi'an ne kasan ɗan mira'i so yake sai ya kwalkwalo ya kwakulo ya gano wata sunna can rungu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam din sai an binciki sahabi wane ne ya taba faɗi ya ga manzon Allah yayi ga kuma wata sunna wanda sahabbai da yawa mutawatirai suka ruwaito ta mutane na yi sai ka zo ka ce su sai su bi wata in ba ita ba ce kuma sam su ba ahli sunnati wal jama'a bane su ba salafus salihu bane su ba masu koyi da salaf bane ai wannan shi ma kuma kun zama yan bidiya mira'an jidalan har ku zama haka ku zama masu isani a tsakanin matukar ɗan uwanka abin da yake kai sunna ne to shafa masa lafiya matukar kai ma abin da kake din nan sunna ne ya shafa ma lafiya ku tafi akan duka hakan din yana da asali karkace dole sai an dawo an bi naka wannan akwai matsala a gurin ɗalibai shi ya sa malam ya gargaɗe mu tarkul mira'i wal jidali fitini lalle a daina mira'i da jidali a cikin addinin musulunci a tabbatar da an tsaya kira tsakani da Allah zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda magabata na gari suka yi za ka ga sun samu saɓani wanda bai kai ya kawo ba sai kaga kuma ba ku damu da shi ba sahabbai ne fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su yake kul ku yi kokari kada la'asar ta same ku in ba a banu quraiza ba wala tusalli al-asr illa fi bani quraiza sai aka dunguma aka doshi banu quraiza kawai sai la'asar ta yi suka ce mu tsaya sallah suka ce ina manzon Allah ya ce sai a banu quraiza suka ce a'a ba haka yake nufi ba don a yi tsauri kar ku yadda la'asar ta same ku ba a banu za ba yake nufi to kuma Allah ya sa ba mu samu hakan ba mun iya kokarin mu kuma la'asar din ta same mu anan don haka yi za mu yi abin da yake nufi mu yi tsauri ya ce a'a ai mutum da ya faɗi haka mu ba za mu yi ba su wayannan suka yi wayannan kuma suka ki sai da suka je banu ƙuraiza kuma suna tare tawagar su ɗaya kowa da yanda ya fahimci hadisi da suka je suka yi wa manzon Allah bayani ba wanda yake ya sake tsalla. bai zargi waɗanda suka yi ba bai zargi waɗanda suka iso ba saboda kowa hadisi ya fahimta me muka fahimci hadisin nan manzo Allah yana so mu sauri da dattawa ko iyayenmu mata da suka yi mana wayo sai zai haka ta'ajab jordan in ji our kuma kasuwa za ka je ka sayo alayyaho aka kan ɗiga yawo aka lashi hannu aka ce karka yadda ya bushe baka dawo ba ai ka san ana so kai sauri ne ko to an san dai zai bushe kafin a iso ma to me suke so a yi a yi sauri kada ku yadda na asar ta same ku ba a banu ƙuraiza ba me ake so a yi sauri haka sabon wasu suka fahimta wasu kuma suka ce su fa tun da yace sai a banu qurayza sai sun je can za su yi la'asar saboda haka suke ganin lafazin ya nuna ko irin wannan shine sai ake samu an samu khilafa an samu saɓani an gane wannan ko to don haka don Allah mu rinka yi wa kanmu sauki akan waɗansu abubuwan da ba su kai sun kawo ba kar mu zo har muna jin ƙyashin ko kuma gilli tsakaninmu da 'yan uwa. da yawa muke zargin ‘yan uwanmu a kan wa'yansu al'amurra wa'yansu har saboda son zuciya a wajen wa'anin kuma har sai a son rai ko yanzu akwai wanda za ka ji yana wa'azi yake kwata-kwata babu ma hadisin kamun kirji yanzu wannan gaskiya ne maimakon ka ce lallai akwai hadisai da suka nuna kam in akwai dalilai da suka nuna in aka yi sallah ba a kama ba fa ta ko ba ta yi ba don malaman da suka riga mu duk sun tafi akan cewa sallar wanda bai kama kirjinsa ba ta yi to amma wane ne mafi jiki wanda suka tafi akan cewa babu kamar a kama domin hadisai masu yawa mutawatirai ruwayoyi ingantattu sun nuna a kama manzon Allah a sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam an nuna ya kama to menene na kaburta shi ko bid'antar da shi da sauri eh dan ya kama kace bai daidai ba ko dan ya saki kace bai da sallah sai dai kace bai samu sunnar kamun ba kuma kamun nan akwai wanda ake ce masa ƙabubu akwai waba'u ƙabubu ko shine haka waba'u kuma shine haka kaga kowanne kuma an samu akwai to don haka yana da kyau irin wa'annan mu rinka koyi da irin wa'annan malamai irin su ibnu abi zaidin al-qayrawani ko waɗanda har akan ce da shi a wato ana ce da shi wato malik karami imamu malik karami saboda ƙoƙarinsa har ake masa lakabi da imamu malik karami imamu malik kaga duk sun tafi akan adalci wajen karantarwarsu haka abu hanifa su ahmad ibn hanbal adalci suka zuba a wajen karantarwarsu shi yasa har suka ci nasara mu yana da kyau mu rinka tafiya da adalci kuna gane wannan to Allah ya taimake mu da barin mira'i da jidali fitini. wa tarku kullu ma adaka al-muhdithuna kuma duk abin da yan bid'a suka kago ba shi in dai ka tabbatar da bid'a ne to kun take shi ka bari kawai daga yanzu ka bashi ka bi sunna to ai babana yana yi sa'a ba shi aka aiko maka ba manzon Allah yawa da kai da babanka duk an ce ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in babanka ya bi manzon Allah to ka bi shi in ya saba wa manzon Allah ka wuce maka anan amma kuma ka yi biyayya a wani wuri kun gane wannan yawa don haka to ai haka malami na yace to ai ba malamin ka ne manzo khatimul anbiya ba annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam shi kuma ga abin da yake don haka manzon Allah ya fi malamin ka sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda maganarsa ta saba da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yau idan maganar malaminka ka tayi koyi da ta manzon Allah sai ka bi shi wa ka bi manzon Allah ka bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to don haka wa tarku kullu ma ahdathahu muhdithuna barin abinda duk yan bid'a suka kawo yana daga cikin aqidar ahli sunnati wal jamaa malam ya ce wa sallallahu ala sayyidina muhammadi Allah ya daɗin tsira a bisa shugabanmu annabi muhammadu nabihi annabinsa wa ala alihi bisa alayensa wa azwajihi da makayensa wa zurriyatihi da zurriyarsa wa sallama tasliman kasira Allah ya kubutar ya yi masa taslimi wanda yake mai yawan gaske wannan shine karshen aqidar da ya aje a matsayin muqaddimar littafin sa fiqhul akbar din sa kenan yanzu abin da zai biyo baya sai fiqhul asgar yanzu fiqhul asgar za mu shiga insha Allah wannan wannan muka yi shi ake ce masa fiqhul akbar tauhidi shine fiqhul akbar aqida an gane wannan ko don haka in baka da tauhidi don ka don to ka baro babban fiqhu da yawa za ka ga mutane sun iya fiƙihu sun san kuru'a amma ba tauhidi sai ka ga malamin fiƙihu ya iya buga rabon gado ta ko'ina amma yana naɗa layu saboda ya rasa fiƙul akbar ko ba a taɓa yi ba da duk inda ka je zai rarraba maka kai hatta sallah sai ya buga maka ita a ƙasa kiyaminta da karatunta da ruku'inta da tsayuwarta da zamanta da kayyanta komi dalla dalla saboda tsorewarsa a wannan fiƙihu amma ya raka fiƙihul akbar yana naɗa layu yana ba da sa'a eh kuma yana gano alherin sana'a ya ce a tattafai ba sana'a ka bane eh Eh, wai ka dace da tattasai ba yaushe za ka tafi gobe ce tab za ka yi kawo akwai tauraro wance ba a tafiya daidai lokacin zai gundo nan ne ka bari sai ran kaza shine tauraron alkhairi zai zo ka ji ba kaga ya rasa fiqhul akbar fiqhul akbar zai amfani to dole sai ka shimfiɗa wa rayuwarka babban fiqhu shine tauhidi aqida in akwai aƙida duk wannan kulumbotan ba za ka yi su ba ko ka rasa ne ko ka rasa kuwo ba za ka yaudari mutum ka masa duba ba ba za ka ce bari in maka istihara in gano wace ce waccan matar da kake nema nari ce ko ma'i eh ka ba wai mecece sunanta hafsatu kai ba muhammad ce wai kama haƙura kawai ba zai yiwu ba don kai nari ne ita ma'i ka san ruwa da wuta ba sa shiri ko ka fara haɓaka bal bal bal arzikinka na tashi lokaci guda ita ma'i ce ruwa ce sai ta zo ta yi malli akan arzikin ya eh, kare ka san adam da son arziki kawai rannan in kamar yanzu kenan in tamar kulashin sai ya goge number kar ma a yi wa arzikinsa filashi to Allah ya kawaje wayannan duk rashin tauhidi ne yake kawo irin wayannan sai kaga kuma kun iya guru'a sun iya karantar da fiqhun dalla dalla duk yadda kake so sun iya amma sun rasa tauhidi to Allah ya taimake mu wannan na'am waye to ko kuma kai din baka to wani iri ne ka san akwai wa'anda suke yabon Yau to shi kenan dama ina so in gaya ma akwai waɗanda suke yabon irinsu saboda sun kashe wai azzalumai don su wai azzalumai ne su haka suka ɗauka ai ko to kuma har kana mamaki eh? ai wa'annan ba a sa su cikin jerin malamai na musulunci duk mutumin da kaga baya goyon bayan abin da Umar yayi ko Abubakar ai ba za ka sai cikin malaman musulunci ba malamai ne waɗanda suke ha'intar musulunci kawai yawa dama ko da na ji kana kokarin haka na san za eh, kai watakila wannan kaji idan da za ka ga wasu kalmomi da za ka gani a wasu littattafai sai ka kasa bakki sai ka kasa bacci amma yanzu ana mutane ana faɗa sai a riga ganin kama wannan su sun cika zagin mutane ba zagin mutane ba wa kare musulunci ne da aƙida kare addini ne da sunna don duk wani wanda ya tsokani sunna to lalle ne a cire wannan ainihin wato tsinken tsokana daga jikin sunna ko to ya za a bari in aka bari sai a ɗauka wannan tsinken shi ma sunnan ne to don haka ba wani koye-koye a game da abin da ya shafi birgimar hankaka da ake yi wa addini dole ne wanda Allah ya sanar da shi gaskiya ya faɗe ta ko da za ta zama ajalinka yana da kyau a ce bayan ka je ka yi irin yadda Ahmadu ibn Hanbal ya yi ko da zai sanadin a tsare ka a baka wahala to ka tabbatar da dai ka wance sunna daga ainihin su ka wanke tauhidi daga shirka kun gane wannan wannan shine babban abin da ya fi ƙarfi a rayuwar musulunci ba kamar a kare tauhidi daga shirka a kare sunna daga bidiya in wayannan abubuwa guda biyu suka wanku to sauran kuma sai a biyo ba ana cewa a daina sabon Allah jama'a a gyara rayuwa a yi ka mu'amala mai kyau amma don an gyara wa'ancan ana shirka ana bidiya aikin banza ne aikin banza ne don tankar ba a bauta wa Allah ba an gane wannan to yan uwa musulmi muna yi wa wannan bawan Allah addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ubangiji ya sa jannatin firdausi shine makomarsa eh, sai kuma za mu fara da fiqh insha Allah za mu shiga farkon risala a gefen fiqh al-asgar kenan in Allah ya kai mu rana ta yau Allah muke roƙo ya gatar da mu kurakuran da muka gabatar a baya ko a gaba kamar yadda yake a larabci a gaba ko wanda suka gabata muna roƙon Allah ya gafarta mana wanda muka dace kuma Allah ya ba mu ladan gaba daya to Allah mun gode ma insha Allah yau na na eh eh haka eh eh, eh. bai kamata a yi kamai mai ta ba in dai har kan da ya yi ɗin ya ɓuya bai so a gane ko to bai kamata kuma a faɗi ba eh amma yana so a kan yayi eh kuma yana nan yana yi a fili kullum so don haka man satara musliman satarahu Allahu yawmal qiyama duk wanda ya ruba wa mumini asiri Allah zai rufa maka ranar gobe kiyama duk mutumin da yake yin laifi ya gane laifi ne bai halatta ba kuma bai so a gani to wannan ba zai mutu yana yi ba amma wanda ya fito fili ya ce ban ji tsoron Allah ba ma zan ji tsoron mutane yana kai kawai a fili to wannan ya riga ya yi nisa don ka faɗa ba ka da laifi don shi ma ya bayyana amma wanda bai so a yi shi yasa Allah yake wala ta su kada ku ke bincike a yi ta bin diddigi sai ka gano wani fa sai na gano me yake a can ina yake zuwa me yake wala ya tabba abukum ba'aban kuma kada wani ɓangaren ku rika cin naman wani ɓangare suka ce ya rasulallah ya cin naman ɓangare abin da ya yi ne na faɗa ya ce yi in dai abin da ya yi ka faɗa to ka ci namansa in kuma abin da bai yi ba ka faɗi ka maka buhutu ka maka ƙage don sai in abin da ya yi ka faɗa to shine ka ci namansa giba kenan ka rika faɗin abin da ya yi shine giba in kuma bai yi ba ka faɗi to kage ka masa kiran ƙarya buhutan ake kiran wannan to kaga ba wai lallai sai abin da bai yi ba ne aka faɗi aka yi laifi ba abin da ya faɗin ƙur'ani ce kar ku ke faɗa eh? eh in har yana so a gani ba yana bayyanawa ba shi kenan ya riga ya bayyana kansa bai koma har shi a fili yake faɗi to wannan don an bayyana ko kuma a'a shi sana'arsa kenan kawai kowa ya sani baya koyewa sai kaga wani yana kokarin zai mu'amala da shi sai ka kira ka ce kai nesa da wani ga irin halayensa ga irin halayensa malamai sun yi ittifaki akan cewa wannan baki ba bane ko kuma wani ya zo yana neman ko kuma irinsa ya zo yana neman auren yarka sai ka tambayi abokanansa me kuka sani game da wane eh lalle wane ba da matsala ba da matsala sam ba mu san shi da komi ba in ban da shan wiwi eh, shi kadai ne kawai mu muka san yana yi amma baya sata sai dai kuma sau da yawa bai cika sallah ba don mukan ce mu tafi sallah ya ce to ku je mu sun a cikin ake yi da mu wannan shi ne muka sani amma baya fata kuma bai cika rikici da kowa ba baya fada mutum ne mai haƙuri to wannan giba ne a ba giba ba ne ko ko mutum ne kana son za ka ɗauke shi yaro ka aje a shagon ka ko ku yi sana'a sai ka nemi 'yan uwansa ko abokanansa me kuka sani game da wani ina son mu yi mu'amala ta ne baya da tsoro in dai har ka aje shi a shago to ba wanda ya sai ya shi don wayayye ne kuma ya iya lissafi ya kware a rubutu kuma yana da basira sai dai abin ya raba su da alhaji wa ne. yana ɗaukar sabuwar ya dubu in ya gani a ciki sai ya canja mata a ciki da haka aka kama shi amma in ba shi ba bai da wani laifi to wannan faɗin haka da kai tun da haka ya faru ba ka ba giba ba ne kuma in ka ɓoye nan ka yi laifi in mutum ya zo ya tambaye ka irin wannan ko zai mu'amala da mutum ko zai aure zai haɗa su to ko kuma zai yi makwabtaka da shi zai sai tegi me kuka sani game da wani yake a wani ba da matsala matarsa ce dai duk maƙwabtan da suka tashi daga nan ba wanda bata tashi da rotsin muciyar matarsa ba mafaɗa ce shi yake sa mutane suke tashi daga wannan wurin <laughs> kaga wannan ka faɗi gaskiya ba giba ne, ko kuma mutumin nan bai da kirki sunne yake yi wa mutane ko kuma lallai barawo ne ko kuma lallai dan kowan ne ko kuma lallai ga abun da yake yi ko shakka babu kuma an ce zama da maɗaukin kanwa ko da baka ɗau kanwar ba kurar kanwar zai sa kanka ya fari don za a ce abokin damo tunda an gan tare kud da za a ce shi ma dai ba mamaki dai in tunda makwabcinsa ne abokinsa ne to sai a gaya maka gaskiyar abin da yake malamai suka ce ba gi ba ne kun gane irin wayan nan? to don haka wai kawai mutum yana yin abun sabo ne kafa ce shi ka gani sai ka zo kana yadawa to yi kinamansa eh hmm. ba ruwanka shine ai karshen da na faɗa don mutum yana abunsa ka gani ko a ɓoye ba wani abu da aka tuhume ka ɗayan waɗannan abubuwa ba neman aure yake yi ba aka tambaye ka ba mu'amalar kasuwanci ko wani kamfani za a hada da shi ba aka tambaye ka ba makwabtaka za a yi da shi ba ka tambaye ka kawai ka zo ka rinka sakin harshe kana faɗin illolinsa kai ma kana da naka illolin kuma ba ka so a faɗe su to don haka ka rufe asirin wanda ba a kan yana yi ba kai ma sai Allah ya rufa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da yake tona asirin mutane sai Allah ya tona nashi ko da cikin dokin sa ya shiga yayi wani abu sai Allah ya tona mara eh to don haka mu rika rufa wa juna asiri ko sai Allah ya rufa mana Allah ya mana gamda lokaci ya tafi na e eh, a nema musu iltimas nema a nema musu mafuta su ne suka fi dacewa mu yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wa alihi wa ah, muna yi wa Allah godiya muna ƙara roƙonsa dacewa a kan wannan tafiya ta neman ilimi da muke yi a kullum muke haɗuwa da juna a wannan wuri da kuma waɗansu wurare Allah muke roƙo ya taimake mu wannan aiki ya zama yardajje a wajenka Allah muna roƙonka ka ƙara mana himma da ƙoƙari har mu mutu muna kan wannan harka ta neman ilimi Allah Ubangiji ka ba mu ilimin da zai amfane mu abinda da ba mu gane ba Allah ka gane da mu abinda ba mu fahimta ba Allah ka fahimtar da mu wanda muka gane muka fahimta ka taimake mu da aiki da shi Allah ka taimaka mana da karantar da shi kamar yadda aka karantar da mu Allah muna roƙonka alkhairinka na duniya da lahira Allah muna roƙonka wannan shugaba da aka naɗa mana a yau shine sarkin son Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi ya taya shi riko Allah ya tsare shi daga dukkan waɗanda za su zamanto masa kadangaren bakin tulu Allah ka bashi masu shawara na gari Allah ka raba shi da miyagun mashawarta Allah ubangiji ka sa masa tausayin talakawa ka sa masa son adalci da kin zalunci a cikin rayuwar mulkinsa Allah ka gare shi ka kare shi ka dora shi a makiyarsa Allah ka taimake mu da yi masa da'a da biyayya gwargwadon yanda ya dora mu akan da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mun tinkare ka da bukatunmu na duniya da lahira waɗanda suka dace da abin da zai dace da rayuwarmu mai kyau ta duniya rayuwarmu mai kyau ta lahira Allah ka biya mana bukatunmu waɗanda suke cikin matsala duka Allah ka sama musu mafita ko ina suke musulmai a duniya waɗanda suke cikin walwala da wadata kuma Allah ka albarkaci rayuwarsu da imani wannan wadata ta zama mai amfana su mai amfana 'yan uwa musulmai Allah ka taimaka wa waɗanda ba su da sana'o'i da sana'ar yi Allah kuma ka sa su albarka a cikin sana'arsu Allah ka taimaka wa inda ba su da aiki ayyukan yi Allah ka sa musu albarka a cikin Su Allah ubangiji muna roƙonka ya Allah ka samu daga cikin masoyanka masoya littafinka masoya annabinka masoya sunnar annabinka masoya musulunci da musulmai wayanda suke ɗaukar 'yan uwa a matsayin musulmai a ko'ina suke a duniya Allah ubangiji ka shirye mu da mu da ƴaƴanmu da matayenmu da zuriyarmu gaba ɗaya Allah ka taimaka mana da gudu tare tsira tare ma har mu jannatin firdausu da rahmar ya Allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين